بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباله خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنسى وما تجيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyar ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi yayi daidai da shi daga watan takwas shekara 2019 a wannan masallaci na dan fodiyo inda muke gabatar da darasi a cikin littafin babban malamin shek Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna alfitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba wato jarrabawa cikin rayuwar annabawa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka samu ina ganin kamar wannan shine darasi na 51 ne ko wala jano wace ka duba ina kyauta zaton kamar haka ne kamar shine darasi na 51 dan satin da ya wuce kamar na 50 makai ko a wannan ismi a shafi 284 ne ko ko ba ka bane haka ne to ina ganin mun fara gaban da kada mu manta muna cikin alfaslu fasali na alhadi wani 20 na 21 shine waƙi'ar abin da ya faru a karbala imam husaini allah ya ƙara masa yadda yana zaune a makka bayan ya baro madina lokacin an yi ma yazidu ɗan mu mubaya a matsayin amirin mu'minina da shi da abdullahi ɗan zubai wato ɗan gidan zubairu bin al'awwar wanda ake masa alkunya wato na na aisha da ake ce mata ummu abdullahi to wannan dan ne dan dan uwanta dan asma'u ya karatun mu na hukumatun mana tarihi mun faɗi cewa sai na abubakar yana da ƴaƴa guda shida to asma'u din nan tana daga ciki danta da aka fara haifa ko da ta fara haifa a makka madina shine aboki ne na da imamu husaini kud da kud da haka da suka tashi guduwa daga madina su dawo makka tare suka gudu an fahimta to wannan fursar sai yan shi'an iraki suka yi amfani da ita suka dinga aiko da imam hussein wasiku cewa ya baro iraki a makka ya taho za mu ga cewa <clears throat> mun karanta yanayin yadda aka yi da sahabban da suka ba shi shawara cewa kada ya fita amma idan allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wani abu sai ya faru bisa ga wata hikima tashi sai ya faru to shine a lokacin yake cewa wa abba al-husayn ashabahu a daidai farkon shabin layi na biyu al'imamu musulmi ya shirya wato ɗaliban shi wa kanun salafin isneni wa salasi na farisa mutum a talatin da biyu mahaya doki wa arba'in rajulan sannan ga mutum arba'in a ƙasa suke tafiya idan muka haɗa mutum talatin da biyu mahaya dokuna mutum arba'in a ƙasa adadin mutum nawa kenan eh talatin da biyu arba'in mutum saba'in da biyu sun man sarrafa sannan sai ya juya fa saffahum sai ya sa suka yi sahu fa ja'ala sai ya sanya ala maimanatihi a daman su sai ya sanya zuhair bin al-qayn wa ala al-maisar sai ya sanya habibi bin mubahir wa a'ata rayatahu ya dauki tutar sa'iba al-abbas bin ali abbas dan ali bin abi talib akahu dan uwansa Waje sai suka sanya albuyuta dakuna bima fi hada abin da ke cikin samin alharam na wato abin da ya shafi muharramansu wato ‘yan uwansu kenan mata dan akan ce alharam shine ma ya hamihin insani wa yudafi'u an da abin da mutum yake tsare shi ya kare shi tun daga matansa ‘ya'yansa ‘yan uwansa duka ana ce musu alharam wara'a zuhurihim bayan su wa qad amara al-husayn min al-layl dama ya riga ya umarni da daddare fa hakaru wara'a buyutihim khandaq suka wato haƙara muka a bayan ainihin wato sannan da kuma gaba akan ce wara'a a larabci yakan ɗauki baya sannan akan ce wara'a yakan ɗauki gaba sai an lura da wannan idan ka koma ma cikin alwujuhu wan nabair akwai lokacin da in ka ga qur'ani ya ambaci wara ba gaba yake nufi ba ba baya ba yana nufin duniya ne Allah ya ce yawma yaqulu lil munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naktabis min nurikum lanar da mu'mini suke kan sirati wato munafikai za su ce ku jira mu dan kamfata daga hasken ku ilar ji usiya ce wa munafikan ku koma kun bayan ku kun ga ba ana nufin su dawo baya bane kan sirati ana nufin su dawo duniya ne shi yake magana falta mai sunura ku nema hasken don ba a neman haske ko kada ba a kalka daɗi a ina da ma ya kamata a neman haske a duniya na ka alwara a nan wajen abin da yake nufi shine baya da aka kanda kuma shine rami ana ce masa gwalalo muna sane da yakin a ahzab yakin kanda shi yasa abdullahi gwandu da suka buga da sarki yumfa a wani yaki da suka yi ta kokarin sai sun bude garin ainihin wato birnin alƙadawa ba su buɗe ba saboda yanayin yadda aka samu matsaloli da yadda suka hahaƙa rami shi ne yake cewa wallahi laula kan khandaqun wa mumarradun amikun tawilun lasta halu habar kuwa Ya ce na rantsi da Allah laula kan daɓin ba don rami da suka haƙa ba wa mumarradun sannan suka yi ramin dakin sannan ramin amikun gashi da mugun zurfi A wilin kuma ga kawo ya ce a ranar lastahalu habal kuwa da sai mun mayar da su ƙura irin ta taga a rana inda shehu abdullahi an san ƙura irin ta taga ya idan gari ya waye tun wannan ka ya wuce ba kana ganin wani haske in yi shigo ciki ba wasu abubuwa na yawo a ciki to wannan shi ne habal kuwa ƙura irin ta taga ya ku ga a ce an fatattaka ga irin wannan fatattaka ai ku ka shiga uku fa to wa qadafu fiha suka jefa a ciki hatban wato itatuwa kashban da katako wa kasban da sanduna sun ma'udirimat fiha an daru sannan aka kunna wuta a ciki li'alla ya kulusa hadu saboda kada wani ya tsallako ila buyutihim zuwa ga ɗakunan su min wara'iha ta gaban da ta baya waje ala umar bin sa'ad ala maimanatihi shi kuma umar bin sa'ad a wancan bangaren rinjana ta mutanen iraki sai ya sanya a sadamansa sai ya sa amur bin hajjaj zubin yi sai ya sanya wannan wa alamai tara a hagu sai ya shamni shamr bin zuljaushan wannan matsiyacin mutumin shamur bin zuljaushan dinnan yana daga cikin waɗanda suka kama da imamun sai hannu da hannu suka yanka dama su biyu ne akwai sinanu bin anas naka'i sai kuma wannan mutum amma kuma waɗannan mutanen sunansu bai haɓata a tarihi ba na sha faɗa ko satin da ya wuce na yi magana na ce din da ka samu taron musulmi kowa yana da labarin an kashe jikan annabi amma a cikin duk musulmi mutum goma to mutum takwas ba za su faɗa maka wanda suka kama jikan annabi hannu da hannu suka kashe ba ta yaya aka yi kisan ya shahara masu kisan ba su shahara Sau da wannan shamurbin resolution ɗin nan yakin da aka yi a safino da yakin da aka yi a jama'a ajiya yana tare da Ali bin Abi Talib a matsayin magoyin bayan shi ba to da ka in ta je ta dawo abinda in shiya ba sa so sakamakon ya fito da duniya wanda suka yi da'awar goyon bayan Ali bin Abi Talib jiya da su aka yi amfani wajen kashe jikan annabi Muhammad al-Imam Hussein shine abinda ba sa so shi yasa ga kisan ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba to wannan ɗaya kenan wa alal a akan doki kuma akan dawaki sai sanya azrat bin qais al-ahmad wa alal rajala wa inda suke tafiya kasa sai sanya ainihin wato shubais bin rabi wa tsarrayata wardan ya dauki tuta ya ba wardan maulahu bararran bawansa sun barakibal husainu sannan al-imamu husaini ya hau ala farsihi akan dokinsa wa aka da mustafan ya dauki alqur'ani fa wada abai fa ya ajiye shi bai ne zai gabansa sun mastaqbalin ƙauma sannan ya fuskanci mutanen rafi'an ya dai yana mai daga hannunsa ya du'u bi ma taqaddama zikirhu yana yin addu'ar da ta riga ta gabata shine Allahumma anta thiqati Allah kai ne aminci na fi kulli karbi cikin kowane bakin ciki wa raja'i kai ne abinda nake tsammani fi kulli shiddatin cikin kowane tsanani ila akhirih addu'a da muka karanto satin da ya wuce wa rakiba ibnuhu dan sa ya hau ali bin al-husaini ali dan husaini wa kana da'ifan lokacin yana da rauni maridan bashi da lafiya ya hau ne farkar shi ma doki shi yasa yana daga cikin abinda yake ba in shi a matsala ana cewa ash shahid yara ma la ya wanda kenan idan matsala ta faru shi ya kamata ya bada labari ga wanda bai yanzu don Allah kun zo nan wajen an yi karatu sai aka tashi sai wani abu ya faru a masallacin nan tsakaninku da Allah wanda yake zaune aka yi karatu shi ya kamata ya bada labari ko wanda bai zo karatun ba bai ma san yadda abin ya faru saboda wanda yake nan shine ash-shahid yara ya ga abin da mala ya riga wanda bai zo ba bai san me ya faru ba ni da kai da wancan da wancan da wancan sanda aka kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallama kana wajen ina wajen amma akwai waɗanda abin ya faru a gabansu ko babu to kaga shi yara ma da yaran ne ya ga abin da kai da baka nan baka san me ya faru to cikin waɗanda suka ga abin da ya faru da idan su a wajen akwai al-Imam Hussein wannan kuma sai a karatun mana kofar gida man qatal al-Hussein da kuma karatun mana hukumatun min at-tarikh zaka ji inda al-Imam Ali Ali bin al-Hussein wanda ake ce masa gashi nan a ƙasa huwa zainul abidin ali bin husayn wanda yake faɗa da bakinsa suwa suka kira baban shi suka kashe shi sannan duk a yi ta a gama a zai a ƙari al'imamu sai na kafin ya bar duniya shi da kanshi ya faɗi wai suwa suka kashe shi za ku ga shaida ba ta kai ga shi ya faɗa da kanshi ba sannan ɗan shi da abin ya faru a gaban shi ya faɗa ya ce ga wannan suka kashe baban shi idan shi ya faɗa ɗan shi ya faɗa in duniya da gaskiya kamata a saurari maganar wani mutum a duniya a zo ana tuhuma ana cewa wani ne wani ne wani ne ai bai kamata ba to ali bin husayn ali zain al-abidi ne yana wajen wanada al-husayn al-imam husayn ne kira yace isma'u minni ku saurara da gare ni nasihatan wata irin nasiha aqulu halakum zan fada muku fa ansatan nasu mutane suka yi shiru kulluhun gabaki daya fa qala sai yake cewa ba alhamdulillah bayan yabo ga Allah su godiya ga Allah wa sana'i alaihi da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan ya koyi shi ne daga babban mai gida annabi Muhammad da abinda annabi zai sai kaji an ce fa hamidallah wa asna alaihi shi yasa shi ma al-Imam Husaini ya koya daga nan sannan yace ayyuhan nasu ya ku mutane in qabiltum idan kun karba minni daga gare ni wa ansabtumuni kuka yi min adalci kuntum bidhalika as'ad sai ku kasance da wannan ku ne mafi arzikin mutane wallam yakum alayhi sabil in kuma wato bai kasance akwai wani zunubi a kaina ba in ba wani laifi kenan a kaina wallam taqbalu minni in kuma ba ku karɓi wannan daga gare ni ba ko kai min adalci yace to fa ajmi ku amrakum ku tara al'amarin ku ga baki daya ku shuraka akum da duk wanda ya tarayya da ku sun la amurkum alaikum gumman sannan al'amarinku ya kasance ga baki ɗaya kada ya kasance ma akwai kunci ko kuma sun malayakun amurkun alaikun gumman ta yadda al'amarinku ba zai kasance ya zare muku ba ko akwai kunci akan ce gummatan da ma'anan dikan shadidan sannan latin da su amurkum kada ku al'amarin al'amarinku sun maƙudu sannan ku hukunci ilayya gare ni wala zirun kada ku man jinkiri amma ku sani ina so ku sani inna lahu lalle inna waliyallahu allazi nazzala kitaba. lalle wanda zai jibinci al'amari na shine Allah wanda ya saukar da littafi wa huwa salihi na kuma shi yake jibintar mutanen kirki wannan yana daga cikin ayar da Umar dan Abdulaziz ya karanta da zai bar duniya sanda aka zo aka ce masa gashi ka kai matsayi kaza ka rike kaza zaka mutu ka bar duniya baka bar ma ɗayanka wani abu ba ba za ka yi wasiya ba akan fato wani abu na dukiyar al'umma a wasu ya ce idan na ci a bar musu wani abu ya ce ‘ya'yana bai wuce ɗayan biyu ko dai zama akwai mutanen kirki a cikinsu ko akasin haka ya ce idan ‘ya'yana ba na kirki ba ne abinda zan ban musu na dukiya al'umma ya taimaka musu gurin saɓon Allah ni ba ni da bukata shi ya ce idan kuma ‘ya'yana na kirki ne to Allah zai jibinci al'amarinsu ko bayan ba ne sannan ya karanta inna lahun lazi nazzalar kitaba, wa huwa yatawalla salihin kuma kowane mutum haka ya kamata ya dinga ji a ransa kwanan nan muka yi magana da wani babban mutum wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi kuɗi kuma yana nan yana ci gaba da shaƙe kuɗaɗe cewa da na mai magana ya ce hankalinsa bai kai ba sai da na mai magana galibin yanzu masu kuɗi kaso ɗarin daga cikinsu tamanin da wani abu za ka ba iyayensu mani suka mutu suka ban musu kuɗi Allah ne ya ga dama ya musu arziki ya ban musu sau da ka da. in ka haifi ɗa ba za ka iya mai arziki ba arzikin yana hannun Allah shi zai iya masa arziki an gani da yawa daga cikin mutane muna da zato muke ga Allah kwanan nan wani ɗan sanda ya kira ni yana aiki a EFCC ya rantse min da Allah ya ce tun da ya fara aikin police a iya sanin shi bai taɓa sanin ya yi mu'amala da abin da ake ce mata haram ba amma yana so ne in ba shi shawarwari na ɗaya sannan yana so in isar da wannan sakon zuwa ga al'umma yan uwansu wanda suke aikin gwamnati su yadda cewa arziki Allah ne ke yawa mutum ba dabara ka ba wayanka ba in ka ɗauki hanya ta dabara da wayo kai kanka za ka ta ƙara ma matsala ne an fahimta saboda da arrisku da al'ajalu haka suke tafiya sai arrisku ya ƙare sannan al'ajalu zai ƙare kowanne daga cikin manan kafin ya zo duniya yana cikin cikin babarsa a matakin farko galibi na mata kaso ɗari daga cikinsu za ka samu da sun fara ɗaukar ciki sai Allah ya tsaye da al'ada sai su dena ko an samu wanda suke yin al'ada bai wuce kaso biyar cikin ɗari ba amma casa'in da biyar ba sa yi don akwai wannan saɓanin tsakanin malamai mace mai ciki tana yin al'ada ko ba ta yi ni akwai masu da sabo ta same ni ta ce min da gaske ita in tana ciki tana yin al'ada to sai malamai suka ce Allah ya kan sauwara a madadin jinin da ya kamata mace ta zanga zubarwa in tana al'ada sai Allah ya sawwara shi zuwa ga abin da ya kamata a ce shi kuma dan da ke ciki ciki yana cin wannan abinci to shi yasa zaka ga shari'a ce la'akari da wannan wajen mace alhamila da almurdi a wajen hukuncin azabanta? an gane to daga lokacin da mutum yake cikin ciki za ka ga ta hanya ɗaya ke cin abinci shine ta cibiya yana barin duniya cikin ciki ran da ya zo duniya da an datsa waccan sai Allah ya buɗe masa wacce tafi wadda ya baro a san da yake ciki nono kawai yake iya sha a ta cibi kawai yake iya cin abinci amma yana zuwa duniya sai ya ci karo da guda biyu yana iya shan ruwa yana iya shan nono yanzu hanyar da ya tarabba tafi wacce ya barewa to sai ka dinga aunawa ka dinga gani kana ƙara girma Allah yana ƙara buɗe ne abubuwa to a wancan matakin sai Allah subhanahu wata'ala ya kula da mutum bai bar shi ya wulakanta ba sai yanzu wai da girmansa da wayansa da komai yana iya tattakawa yanzu ko ina wani lokacin ne ya kamata ya wulakanta bai yiwa Allah ya sa mu dace shi yasa ya ce wa ka ayyin min dabbatin la ta'amilu rizqa Allahu yarzuquha wa iyyakum shi ne dalilin ba a faɗar an kabuta a gizo-gizo dinnan ba wanda ya taɓa ganin gizo-gizo yana yawo yana neman abinci gida kawai ne <laughs> allah sai ya koro shi kenan sai gidan ya makare ko kuwa da haka allah ya zuku hawa iyako <laughs> allah ne zai mata arziki sannan ku shi ma zai muku arziki kai da kai kai riko da sama ne kai kun ka zo kuma kai zauna kai jifa ba mun yi magana ba shekarar jiya a karatun manariya da salihina to Allah ka jibinci al'amuranmu mu duniya da lahira malaman mu da suke ma hidima wajen karantar da ita Allah ka jibinci al'amuransu da na iyalansu yadda suka ba addini kariya sanda suke da dama Allah ya kare mutuncinsu da na iyalansu sanda ba su da dama falamma sami azalika akwatuhu lokacin da ƴan uwansa suka ji wannan mata wa banatuhu da ƴaƴansa irtafa'at aswatuhunna sai suka daga sautin su bil buka'i da kuka faƙala inda zalika to a lokacin ne al'imamu hussein yake cewa la yi bu'idullahu kuna abbas kada allah ine santa abdullahi ɗan abbas daga rahamar sama ana addu'a yake masa gashi nan a ƙafe ce a ni shara a alaihi kun san da zai fita daga cikin wanda suka ce kada ya fita akwai abdullahi ɗan abbas ya ce allah ya ƙuru da bin nisa'i ma'ahu kada ya fita da mata tare da shi sannan waye da a na bi makkata ya bar su a makka ila an yantazim al'amur har sai idan al'amari ya tsara tukunna idan ma rigimar ne sai ce kai ka je tukunna ka fara zuwa amma kakka ɗibi mata da ƙananan yara ka tafi da su to lokacin da wannan matsalar ta faru ne ya tuna magana abdullahi ɗan abbas ya ce kada allah ya nisanta abdullahi ɗan abbas daga rahamarsa sun ma ba a ta'akahu abbas sannan ya aiki ɗan uwansa abbas ba sakkata hunne ya ce wa matar su shiru su daina kuka sun ma shara'a sannan ya shiga ya zukuru linnasi fadlahu wa'annan mutanen rinjinar da ta taho daga iraki dan ta yaƙe shi al-imam hussein ya shiga yana ambatan musu darajarsa ko fadlahu falalasta wa azamata nasbihi da kuma girman nasabarsa wa uluwa qadrihi da kuma girman darajarsa wa sharafahu da kuma ainihin wato daukakarsa da aka sharifi da ake cewa sifatul mushabbaha ne bismil fa'il saboda daga sharufa ya shurufu ne shari kaman karuma karim kaman jamula jamil kaman kabuha kabi kaman tsawula tsawul da haka idan an ce sharifi ba ana nufin wanda wuta ba ta ci ba ana nufin mai daraja lazima wacce ta rabe shi wanda bai rabuwa da ita shine sharifi amma nan kasar an zo an wa mutane rundu an ce wai sharifi shine wanda wuta ba ta ci ba ka ka ɗauka ba da an ce wannan wani sharifi ne sai a ɗauka ai wanda wuta a'a mai daraja shi ake nufi da sharifi an fahimta ai an gane ana kiran wanda yake da alaƙa da gidan annabi ne sharifi saboda darajar da take da shi ba wai saboda an saka mutum a wuta wuta ba ta kama shi don haka aka ba wannan kalmar muguwan ma'ana a nan ƙasar hausa da an ce sharifi kawai shine ana nufin ai na sharifi ne ai ai wuta ba ta taɓa shi Allah ya kiyaye gashi nan sai runtu ake Ka ga mutum ka san maman shi ka san baban shi ka san komai nan shi amma wallahi rana ɗaya ka rasa sanin yadda aka yi zama jikan ma'i sai ka ga manyan mutane suna jirkusa suna gaida shi wajen da jikan ma'aiki wallahi ka rasa nan ta wata hanya ka haɗu da annabi in ba ta hanyar addini ba wai Allah ya shirye da mu Wai ƙulu yana cewa an gane shi yasa wa'annan malaman da suke ƙarya wala ku hakuri ina so zan zo kan matsalar nan zan tattauna ta ta hanyar dalili akwai littafin da nake so in fara amma wannan sai dai mutane su bi shi ta hanyar tawasul ne to da ba mamaki yanzu kasan tun da mutane an yi nisa da karatun aƙida. mu kan mahalli sunna an samu matsala a cikin mu nan ka dauko wani karatun na akida kana yi wani sai ce baka san zaman lafiya ko ba abin da ya daga wannan sunnar farko tukunna sai kula da abin da ya shafi janibin aƙida daga ran da ahlus sunna suka daina karantar da littattafan aƙida to baya za su koma ko eh duk sanyi da aka yi da karanta littattafan aƙida ba shi janyo wasu iskantin suka dawo ba eh ai shi janyo ai to da haka waɗannan yaran da suke fitowa suna wannan rashin mutunci kwanan nan ba zan faɗi sunansa wani ɗan ɗariƙa ne mun yi karatu tare da shi ya kira ni ya ce min wallahi zai bar ɗariƙan nan nace dan Allah ka kabata yace wallahi ne bata nace dan Allah ka kabata nace ce saboda ka mu mun riga mun kuce ko kuwa tun mu mun riga mun yi gaba ko kuma ɗan gida ne yanzu ahlul baiti idan za ku yi gyara kuna ciki za a iya fahimta amma mu yanzu in za mu yi gyara muna da waje wanda suke ciki sun riga sun mana matsayi dauka suke yayya sai za ta samu faɗo wani abu to sai yaran nan su zo su yi wani abu sai manyan su zo sai su yi masu suka ta ba yanzu kwanan-kwanan nan duk da kun san kiran suna ba al'adar mu bane amma ba kuna kallo wannan Yusuf Ali na Kano ya fito ga bidiyo nan yana yawo ba yace wai annabi ne ya karantar da shi Qur'ani tafsiri daga fatin annabi wai gaba da gaba ba a nan Kano shi ba ba sahabi ba yanzu da nake magana yana Kano a gauni amma wai annabi ne ya zo da wani rawani irin na mutanen Sudan da jallabiya irin ta Sudan a gindin wata bishiya ya kira sunanta wai annabi ne karanta da shi tafsirin qur'ani daga bango zuwa bango sai gobe in wani yaron ya fito shi ma ya ce annabi ya zo wajen shi da mala'ika jibrilu sai ya ce ai wannan yaron yan iska ne su kuma ga manyan ba su zama yan iska ba haka ake ma sai ka ga yarinya ko karatun aikin kursi ba sai ba sai ta ce ai da annabi da mala'ika jibrilu in kai magana sai a ce ai hauka ne in ka takura sai a ce ai wannan bincikin littattafan ai wayannan mashirmanta ne an fahimta yi shi yasa abubuwan da ake samu a wasu janibobi Allah ya kiyaye inda ce cikin ma ake samu aida an shiga uku yanzu maganar da wannan yanzu ya faɗa yake zai taka ma annabi zai taka wuyan annabi saboda shi ne kai kana ganin inda a ce Allah ya kiyaye cikin yan izala ne wani wannan maganar aida ina ganin Najeriya nan ba wai kama yaƙi da a cikin ta ta ce ka gani dama mun faɗa muku mun ce ya annabi ba ku yarda ba to billahi allazi tunda suka ce sai an amma haka da matsalar ta faru kowa ya kokari kawai ya ce su wannan yaron bai cikin su kaza kaza kaza kaza shikenan magana ta wuce ga littattafai nan mu nisar ga yaron da cikin shamsiya ba jawhara cewa suka in ka karanta so goma sha biyu ba da yadda kake sai annabi ya zo wajen to dan me kuma tun daga abinda in yaro ya karanta su goma sha biyu annabi zai zo wajen yaro ba zai fito bai ce shi annabi ya zo sun yi munajati annabi ya bashi wani sako sau da aka a ji tsoron Allah mu ba mu da nufin mutum mutuncin kowa kawai muna so a dumfari addinin nan tsakani da Allah ne a gyara a kan shi Allah shi da mu ba ma cewa don muna ɓangaren ahadis sunna duk abin da ke ɓangaren mu daidai ne yanzu ko jiya ba rayu magana ba a wajen karatu wanda suka je karatun ma aina yi magana kan maganan azumin arfan nan da ake ta rikici ran asabar za a yi ko ba za a yi ba karatun nan mun yi sha'awa tara a kofar gidana akan ahkamu siyami sittin min shawa duk ɗaliban da suka bi ba su da kowane irin rikici akan wannan karatu babu eh sai aka ɗauko fatawar mutum ɗaya shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa na faɗa musu na ce ko da ko ga mana ba Albani kariya in yi abu muna ba shi kariya ne saboda malami ne na sunna ya karantar da ita amma mu ba bayan albani ba ne bayan Allah ne shi ma malam albani in ya faɗa magana ba dalili ajiye ne kayan shi na ke saboda haka wannan magana cewa azumin ranar asabar ko kayi azumi kafin ita ko kayi bayanta ko ya dace da wata rana da ake yin wani azumi na suna haram ne bai halatta ba na ce duk duniya ba wanda ya taɓa yin wannan magana malam albani shi ya fara ta tun da bai da magabaci kuma shi ma ba sai mu ajiye mai kayan shi ba kuma sannan na ce hadisin da ya zo gina hukunci a kan shi ya zama da ni subut da ni dilara so da malamai sun kai sun kawo ya inganta ko bai inganta ba sai na ce sannan ɗan uwanmu ɗan salafiya su ji tsoron Allah shine ɗakko fatawa ta mutum ɗaya ku lizinta wa mutane ita ku nuna cewa babu wata fatawa kuma in ba ita ba adalci a gidan ilimi shine in wani ya faɗi wannan sannan wani ya faɗa akasin wannan to ka faɗa akasin abin da albani ya aka faɗa da kuma abin da shi albani ya faɗa sai ka bayyana mutane ga dalilin kuwa a jiya dalilan da na faɗa na malaman da suka ce hadisin bai inganta ba na ga wani ɗalibi ɗan zafin kai yana ta turo min wasu abubuwa yana so su ya gamsar da ni kai ko kola shi ma ban yi wani ƙyale shi baka da yadda za ka yi da malaman da ke wancan ɓangaren ba za ka iya cin su ma wannan ita ce ƙa'ida to wannan shine abin da muke so kullum a dinga ajiye abu inda ya kamata a ajiye shi shi yasa na ce muku in zaka karantar tsakaninka da Allah to kusan kowa sai ka samu matsala da shi in ka ce wannan abin sai ka dabbaka shi na wa idza qultum fa'adilu walau kana za qurba sannan da kuma wala jirman na qawmin ala alla i'dilu wa qarabu littaba to da ka kai tsammanin cewa abu dan yana da alaka da mu in gaskiya sanu ba zan faɗe shi ba in ce ba mu kyauta ba zan ce ba a kyauta ba saboda haka ba za a zo a ce a yi rufa-rufa da ni ba a ina ni ba za a wannan rufa-rufan da ni ba sannan bai hana idan wani yana da gaskiya kuma bai tare da mun ce a nan wajen tsakani na Allah wani shi ne daidai shi ke nan kawai in za ka iya karɓa ka karɓa ba za ka iya karɓa ba ya rage naka Allah ya sa mu dace to ne wa yaqulu yana cewa a an fusukun ku yi makan ku tunani wa hasibu ha ku masa hisabi Hali hal yasluhu lakum qitalu mithli yanzu nan Allah ya kyautu gare ku a ce ku ku taho za ku iya kashe misali na wa ana ibnu binti nabiyikum ina dan kar annabin ku wannan shine nasihar da yake musu yanzu dan Allah ya kyautu walaysa ala wajhi al-ard ibnu binti nabiyin ghairi kuma yanzu a doran kasa babu wani dan kar annabi in ba ni ba tunda al-imam Hassan ya mutu ko tsakanin su shekara goma sha ɗaya ne al-imam Hassan ya riga ya mutu to ne yake ce musu ba yanzu a doron kasa ban san wani da da ya rage ba wanda ƴar annabi Muhammad ta haifa sai ni yanzu yi muku kyau a ce ku rasa wanda za ku kashe sai ɗan ƴar annabin ku wa Ali bin Abi Talib ce wa Aliyu abi Ali shine babana wa na haini ammi Ja'far maabucin fuka-fukai guda biyu shine ma'aikina mun san yaƙin mu'utar da aka tafi a karan farko wanda da aka je kafin a tafi annabi ya naɗa komandoji guda uku akwai abdullahi bin rawa sannan akwai jafar yana daga cikin komandojin annabi ya ce idan an kashe wane wane ya ɗauki tutar in an kashe wane wane ya ɗauki tutar yana kan mumbari a madina yana kallo allah ya masa kashe fi ga shi abin yana faruwa a wajen yaƙi yana wani ya ɗauki tuta ya yi yaƙi ya ya an bige shi tuta za ta fati abdullahi bin rawaha ya ɗauka abdullahi bin rawaha ya yi yaƙi ya yi ya yi ya kai ƙarshe tuta za ta fati jafar bin abin ɗalib ya ɗauki tuta aka sare hannunsa na dama in tutar ga hannunsa na hagu ya ci gaba da fafatawa haka sanda aka sare hannunsa ɗaya da hannun hannun hagu sai isa gundulmin hannunsa in rike tutar ba za ta faɗi ba lokacin da aka yi masa sara na ƙarshe wanda tutar ta tafi za ta faɗi ne yanzu annabi yake ce musu a kaza ha sai min su wufin layi wani takobi daga cikin takubban Allah ya karɓi tutar shine Khalid bin Wali. to shine annabi yake faɗa yake cewa sakamakon waɗannan hannuwan nasa da irasa guda biyu a wajen yaƙi a gobe lahira a aljanna Allah zai sa wa jaba bin abi talib fukafukan da zai ga yawo da su aljanna duk inda yake so to shi yasa anan watan ce wa ali bin wa aliyun abi ali babana ne wa ja'far jafar zuljanahai ne ma'abucin fuka-fukai guda biyu wanda zai yawo da su aljanna ammi dan uwan mahaifina ne domin da jafar da ali bin abi talib uwarsa ɗaya ubansa ɗaya yana daga cikin matsalar shi'a yanzu kaga jafar ɗin mu a wajen iyalansa ahalul baiti ne amma su a wajen yan shi'a shi ma jafar ɗin ba ma ahalul baiti ba ne ballanta na iyalansa shi ne rigima to da ka in kana neman ɗan ƙungiya a duniya in ka samu ɗan shi'a to an gama ɗan ƙungiya ta kake wanda ya kansa iyaka ya zaɓo su abubuwa ya tsaya kansu ya ce kuma su ne daidai da abin da ba su ba ba daidai ba ne wa hamzata sayyidu shuhada sannan hamzu sayyidu shuhada ammi abi dan uwan wato ammin babana ne domin da ali da ali bin abi talib mahaifinsa abi talib da hamza yan uwa ne kuma mun san cewa a uhud da aka kashe sayyidina hamza yana daga cikin mutum 70 da ke kwance a wajen ta yadda kashe sayyidina hamza ya sa annabi ya shiga damuwa kwaran gaskiyar gaske shi yasa hashi da ya kashe sayyidina hamza har bayan da ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama kun ku ga abin da za a ci al-islamu da aka ce ya jubbu ma qablahu yana kankare abin da ke gabansa amma annabi sai da ya nuna damuwa sannan ya ce musu wali akhi sannan ga dan uwana kakkumanta annabi ya ce hazani sayyida shabab ahli janna wayannan guda biyun hasan da husaini yace sune shugaban samarin gidan aljanna yace fa in saddaqtumuni idan kun gazgata ni bima a Kulu da abin da nake faɗa muku fa huwa al cewa wannan abin gaskiya ne fa wallahi ma ta'ammadat yace fa wallahi ma ta'ammatu kizbatan yace ban taba yin ganganci ne ƙarya ko da su ɗaya ba ta yaya rayi husaini ƙarya kwa sahabi ne na annabi muhammad banda sahabi ahlul bait mu kuma mun ittifaqi cewa ma sahabin annabi ba zai ma ƙarya ba tunda mun sha faɗa cewa yana daga cikin dalilai guda hudu da yasa Allah ya ko annabi tun a farko larabawa mutane ne masu karamci za su girmama ka sannan suna da ƙarfin hali wajen faɗa akan abin da ba dalili shi yasa da musulunci ya zo suka yi faɗa mai dalili sannan suna da kuwatu zakira ƙwaƙwalwa mai ƙarfi wajen haddace abu shi yasa kake gani da ƙur'ani ya zo suka yi masa hadda ta ban mamaki sannan kuma ba sa yin karya ba a fara wa annabi ƙarya ba addini sai lokacin da waɗanda ba laraba ba suka fara wa addinin musulunci bayan kisan sai na usman sannan aka fara wa annabi ƙarya daga nan ne malamai suka shigo da ƙa'idoji in ka ce annabi ya ce sai ake to faɗa mana da aka yi kai mun san baka san shi ba shi yasa sahabi inda zai ji abu daga sahabi dan uwan shi in ya tashi ketsi yana da zama ya ce annabi ya faɗa saboda yana da aqidar cewa ba yadda za a wannan sahabin ya wa annabi ƙarya annabi bai faɗa ba sai ya faɗa sahabbai ba sa yin haka to shi yasa yake fa wallahi ma ta'ammatu kizbatan kizbatan

an gane ko ya ce bu alimtu tun lokacin da na san cewa annallah lallai allah ya kumatu alal kadib yana kin karya kabura makatan inda lahi. al'imamu sun ya ce tun lokacin da na san allah yana kin karya ban taɓa yin ta wa illa in ba haka ba in ko kuna ganin kamar wannan maganganun da na faɗa muku matsayina zan muku karya ne ya ce fasalu a sahaba rasulullahi ku tambayi sahabban manzan allah an zalika a kan wannan ku tambayi jabir bin abdullahi ku tambaye shi zai faɗa muku wa huwa man huwa wa ba sa'id ku tambayi abu sa'id al-khudri zai faɗa muku in na taɓa yin ƙarya sannan in wannan magana da na faɗa muku ƙarya ne wa sahal bin sa'ad wa zaid bin arqam ku tambayi zaid bin arqam zai faɗa muku wa anas bin malik sannan da anas dan malik yukhbirunakum bi zalika za su ba ku labari da wannan yace wa yahkum wa yahkum kai can ku amma tattaquna Allah ba za ku ji tsoron Allah ba amma fi hada hadizun lakum an safki dami yanzu wannan bai sai zama shamaki tsakanin ni da ku bai hana zubar da jini na duk da al-Imam Hussein ya gama wannan zancen ya gama magiya fa qala inda zalika shamr bil zuljushan shi wannan matsiyacin shamr bin zuljushan a lokacin ya faɗa ta bil amsa ajiya da aka yi rikici tsakanin sayyidina ali da muawiya a yakin sifino da yakin jamal wannan fa yana cikin masu goyon bayan sayyidina ali wa huwa ya'budu Allah ala harfin dama yana bauta ma Allah akan bangare ɗaya ne dama Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu ala akwai wanda ke bauta ma Allah akan tar fa in asabahu khayrun natma annabi da ya shigo aqida ya ga abubuwa san gyaru sai ce kai yanzu ka ya fahimci ashe nan ne ake yin addini da gaske ko kuwa amma wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi yana riko da sunna sai ya samu jarrabawa sai ya ce ka wallahi shi dukan da ya shiga aqidan nan fa shikenan bala'i ya danga faduwa sai ya juya da haka Allah sai ya ce da duniya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin an fahimta saboda ka in za ka yi addini ka addini addini ana yin sa ne don a samu sakamakon a lahira amma wannan bai halin an samu sakamako a duniya shi kenan sahabbai wasu da damar su sun yi addini a farko amma babin da suka ci na sakamakon a farko a duniya Cikinsu musu abin umar ba yana cikinsu ba ga gidan da ya taso gidan gata da jin daɗi da rafa'a da komai amma ga shi ya mutu da kafanin da za a rufe musu amma babu in an rufe kansu kafan yi bayyana in an rufe kan sai kan kafan ya bayyana annabi ya ce a sa wajen kafafun shi a rufe shi da ciyayi a rufe saman da likafan aka ya koma ke yasa da yawa sun zo za su ci abinci sai sun tuna irin rayuwar da musulmi a madina saboda ka zo ka kafa abu na addini ka ce wai dole sai ka ta amfanin sa a'a kai dai ka kafa in Allah yayi zaka ci kenan, kamar dabino ne ka tafi ka bar mu dan ba yana daga cikin abin da ke haifar mana da matsala kenan shine idan mun fara harka ta addini ba ma yin haƙuri mu gina abin in ya gina shi ya zo ya gina Su sai ya ce ana so a yaki cin dare ne inda wauke ta kumburin ne kumburin ciki ko kuwa ya ce in kuntu adari lallani na kasance na san cewa ma ya kula abin da yake faɗa eh, in kuntu adari ma ya kula na san abin da yake faɗa ba bai Habibu bin mutahar wallahi ya shi innaka la ta'budullah kai kana bauta ma Allah ne ala 70 harfan akan bangare 70 ma ba bangare ne ba wa amma nahnu amma na rantsi da Allah ko wallahi inna la nadri ma yaqulu mu kan mun riga in kai baka gane me yake faɗa ba mu kan mun san abin da yake faɗa wallahi innahu qad tubi'a ala qalbika kai dama mutum ne da an riga an rufe zuciyarka ba yadda za a yi dama alheri ya shige ta kamar dama akwai wanda Allah ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila an riga an rufe zuciya an riga an rufe ta sun maqala husayn sannan al-husayn yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane zaruni arzi ila ma'amalin min al-ard kubanni in koma zuwa ga inda yake ko ina aminci a bayan kasa faqalu suka ce ma yamna'uka an tanzila me yasa ba za ka sauka ba ala hukumi bani amlika akan hukuncin ƴaƴan amminka tunda mun ce muku ali bin abi talib ya auri wasu matan ku? daga cikin rundunan nan da suka zo akwai wanda alaka ta hada ta bangaren wasu matan da ali bin abi talib ya aura da su wasu daga cikin su fa qala sai al-imam husaini yace ma'adallah ina neman tsarin Allah an u'tiyahum bi yadi in dauki hannuna in basu da e ita'az zalili irin bayarwar na kaskantacci ina roƙon Allah ya tsare ni in yi haka in miƙa hannuna ga mutanen da miƙawa irin ta kaskantacci au asirra ko in gudu firarar abdi irin gudun bawa ina roƙon Allah ya tsare ni in yi haka ibadallah yace musu ya ku bayan Allah inni ustu bi rabbi wa rabbikum na nemi tsarin Allah ubangiji na da ubangijin wannan yake nuna maka idan ka tashi za ka yi abu kakka nemi tsarin kowa ka nemi tsarin Allah musamman yanzu a Najeriya ne shi ne wani ma'asumu mana a sama hullahu kawai tsararre shi ne kai wanda Allah ya tsare shi yasa da yadda mutane suke mana tunanin shi ke cewa su kwantar da hankalinsu duk abin da ma tsadar rahamanaka duk abin da Allah ya kaddara zai faru shi zai faru amma in dai dabara ne musamman mutanen mahalin sunna idan ka kalli wajen karatu mu da tsarin da ake da shi mai ake da shi na shiri da tanadi wanda in wata rigima ta taso ɗaliban za su ba ka kariya sai dai kawai ka zo ka karantar ka dogara ga Allah ko in kaddara ta zo ka ɗauke ta ba su nan kawai mun zama da albani ba daga wajen karatu ba ne ya dawo a hanya abin da ya faru ya faru eh mun zama da jafar ba a masallaci ba ne aka shigo abin da ya faru ya faru to fa iza azamta kawai fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkil shi yasa da ku ga farkon abin da ake fara karatun ƙur'ani da shi ne a ozu billahi yana shekana wani ina neman tsarin allah subhanahu wa ta'ala wanda rayuwar annaba da mutanen kirki in kafa ƙur'ani da aka cike take da haka mutanen annabi musa da suka zo suka same shi wa yadda ƙala musa li ƙaumihi ya ƙaumi inna allah ya kuma an tasbahu na atattakhidna huzwa zai kai musa in ban da wa? an ce maka an yi kisa kace ga sai kace a je a yanka sanuwa da zai nemi tsari bai nemi tsari a wajen kuwa ba cewa ya kala uzu billahi ina neman tsarin Allah ya kafe in tsare in kasance daga cikin mutanen jahilai nana maryamu sanda mahaifiyarta ta haife ta eh, ba ta yi ta magiya ba cewa Allah madaukakin sarki ya ba ta ɗa? cewa kuma in ya ba ta ɗa, eh, namiji za ta sanya shi muharraran fa taqabbal minni innaka antas samiul alim فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر أما وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك Allah ina neman ka tsare ta wa zurriyataha da ta nemi tsarin Allah ga wanda ake neman tsari ya tsare ya tsara na Maryam ko bai tsare ta ba ya tsare shi yasa sanda mala'ika ya zo mata yace za ta haihu take cewa allah yakunu li gulam wa lam yansasni basharun wa lam aku bagiya kiyaya za a yi a ce wani mutum a ce zan haihu ni ban taba aure ko ban taba zina ba sai ce mata kadhalika qala rabbuki yadda kika faɗa din nan haka Allah ma yake saboda tsarin da mamar ta roƙa kuma Allah ya lamunce shi yasa Allah ya bada shi da yake wa Maryam banata imana allati ahsanat menene ya ba bata damar tsare farjin ne tsarin da mahaifiyar ta nema ta ce Allah ya tsare ta shi yasa ko ga ita kanta mala'ikan yana zuwa da bata gane ba fa auhayna fata ruhana fatamassala laha basharan qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta ina neman tsarin Allah da kai kaga ita kanta ta nemi tsari da kowa ba sai da wa sai da Allah subhanahu wata'ala annabi nuhu lokacin da Allah madaukakin sarki ya ruwan tufanu da aka gama abin da ya faru kenan Inna bi ne min ahadi wa inna wa'adaka alhaqu wa anta hakamul hakimin Allah yace qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi inni a'izuka ina haka yace ina maka wa'azi an takuna min al-jahil qala rabbi inni a'udhu bika yace Allah ina neman tsari da kai yasa ga annabi Yusuf da ya shiga tarko na wannan matar Imul Asil Aziz Eh? a lokacin ai bai nemi tsarin kuwa ba tsarin Allah subhanahu Ta'ala ya nema wa gallaqat al-abwab wa qala hayta la me yace mata qala azalla. so lokacin ba Allah bane ya tsare ka da yadda za ka yi ta fita mace ta kukkulla koma ta ce gari ka a sai dai Allah kawo dauki azalla. shi ta sanda da suka nemi ya rike dan uwansu ya rike ɗaya a madadin ɗan uwan ya basu su tafi ce masu yi ƙala ma'azallah an na aku da illa man waje da na mata ana inda hu ina idan labalu ina neman tsarin Allah to shi sa za ku ga babban mai gida annabi Muhammad Allah ya ce masa wa kulka ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayati wa a'udhu bika rabbi an yahdurun da kuma kul auzu bi rabbil Falak, da kuma kul a'udhu ina neman tsari da ubangijin mutane sannan ina neman tsari da ubangijin safiya da haka in Allah ya tsare ka ka tsaro duk rigimar da za'a in an biyo ta nan sai ka kafu ce ta nan tare sanin ya akai amma ba Allah bane ya tsare ka wani ne ya tsare ka shi ma in daga ta in ta yi daga to shi kenan shi yasa wani malami yake cewa bi rabbika fi labil ibada fa innahum bata'un an al-istikbas in azlama al-khatm da Allah kaɗai zaka amince ba da bayi ma da bayi suna da jinkiri wajen ɗausanin haske idan da gima ta taso kana gana a kawo ma'agadi sai ka tashi ka nemi agadi ka rasa to shi yasa nan yace inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin daga kowane mutakabbirin da la yu'minu bi yawmil hisab bai imani da ranar sakamako ba thumma ana karahilata usanni gurfar da abun hawansa wa amara uqbatu bin sam'an sai umarci uqbatu bin sam'an fa'alaqaha sai ya daure ta akan cewa al'aƙalu da al'aƙalu ne saboda shi yake daura dan adam ya hana shi yin abin da bai dace ba shi yasa za ku samu al'aƙalu. yana da hankali sunaye da yawa a lugar larabci akan ce masa al'aƙalu ko akan ce akan ce annuha akan ce al-lubbu shi ne shine albab inna fi zalika la'ayatin li ulil albab inna fi zalika la'ayatin li ulil nuha hankali yana daga cikin asma'u nashi sannan az-zihnu akan ce hankali ba shi bane malai amfani da shi jam'in saraddul azhan ila ma'anil qur'an to duka yana daga ciki sun qala sannan sai ce akhbiruni ku ba da labari a bi qatilin lakum qataltuhu wai shin abin da yasa kuke so ku kashe ni akwai wani wanda kuke neman daukar fansa ne a kaina naku da na kashe shi ne kuke ganin nima na cancanta ku kashe ni aw malul lakum akaltuhu ko akwai wata dukiya naku da na ce da kuke ganin haddi na ya kai akan wannan dukiyar taku da na ci ku kashe ni aw bi qisatin min jirahihi ko ku akwai wani wanda ya kamata a yi kisasi a cikin bangaren ku da ne masa raunin da ya mutu saboda wannan launin kuke ganin ne na ya kamata ku zo ku ɗauki fansa a kaina ƙala sai ya ce fa aka zo sai suka fara na hu? ba sa masa magana fanada sai ya kira ya ce ya shubai ya shebu bin rabi ya hajar bin abdar ya kaisu bin al Ya zai da bin al’arita ya kira waɗannan mutane shi al Hussaini. Ya ce alamtar tubu ilayya ku nan ba ku ka rubuta min ba annahu kuka ce mun yadda al'amarin yake fa da aina ake istimar ayan itace sun nuna ai ku kuka rubuta mun kuka ce yanzu komai ya kan kama yanzu wannan mutanen su ne a gaban shi wanda suka tsaya suke wannan rashin mutuncin ba kuma daga cikin su ba ku wanda suka rubuta wasiƙa suka aika ma al'imamu sai da ga wasiƙun su cewa ya baro Makka ya taho sun yadda da shi a matsayin shugaba to shine yanzu yake faɗa masa yake cewa kaiwa ne da kaiwa ne da kaiwa ne da kaiwa ne alam dan Allah ba ku kuka rubuta min ba kuka ce in zo ba ko kuka ce min ƴaƴan itace sun nuna ba sannan kuka ce min wato wa akdaral wato aljinab wato kuka ce min ainihin wato sasannan kowane irin abu ya riga ya yi kore faqdum alaina ka gabato zuwa gare mu fa innaka innama tuqaddimu ala jundin mujallada zaka samu rinjina ta sojoji an riga an gama shirya maka a matsayin shugaba dan Allah ba ku kuka aika man ba kuka ce a zo fa qalu lahu ce lam naf'al wallahi mu ba mu rubuta ba dan Allah tsakanin su da shi waye zai gaskiya waye zai karya shi zai gaskiya su za su yi karya tunda ya faɗa ya ce tun da ya zo duniya ya san cewa Allah na kin ƙarya bai taɓa yin ƙarya ba kuma wallahi na yadda al'imamu sani bai taɓa ƙarya ba kuma wallahi ba makarici ba da haka yanzu a wannan matsalar da yake sun rubuta mai su wa'annan mutanen su suka ce ba sun suka rubuta ba dan Allah waye gaskiya waye ƙarya su ne fa qala sai al'imamu sani yace subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah yace wallahi la qad fa'altu kun ga ya rantsi da Allah yace na rantsi da Allah ku kuka rubuta mu sun قال sannan sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan magana ne da kawo shi dashi dashi cewa inda ya ciro maganar ka iya koma akwai ƙarin bayani iz yayin da qad karastumuni idan kun ni yanzu bayan kun rubuta min kun ce in zo kun kyamace ni fa uni ku kyale ni an sarifu ankum in juya in kyale ku kuma fa qala lahu qais bin al-ash ash'ar wannan mutumin fa yana daga cikin wanda suka rubuta ma Husaini wasiqa suka ce ya zo yanzu kun ga ya kira sunansa ko ya kai bin al to shi wannan kuma yanzu shine ya sake cewa ala tanzil ala hukm bani ammika ba za ka sauka akan hukuncin ƴaƴan amminka ba fa innahum lalle su lan yu'zuka ba za su cutar da kai ba wala tara minhum ba za ka ga wani abu daga gare su ba illa ma tuhibbu sai abin da kake so fa qala lahu al-husayn sai al ya ce la wallahi lokaci eh yayi ka san da na fara karatun sai da kun kunce lokaci a sai ga kamar yi minti goma sha biyar eh <laughs> to ba ko komai dama an san cewa yanzu muna biyar ga watan almuharram ko ko to eh zulhijja kai na ce almuharram zulhijja <laughs> karatun ne sa da tura na tafi almuharram to saboda haka sallah tana matsowa dama karatun idan mun yi yau to daga nan ba za mu ƙara yi ba ko sai kuma bayan sallah ina ganin watakila za a ji sanarwa in za mu dawo in akwai watakila sai mun yi wata muhadara ya ganganta gargadan abin da ya faru an fahimta sau da aka gobe ma mun yi karatu a can sabuwar kaduna in hadari ya bari ran alhamis muna da karatu a kofar gida kamar yadda muka saba na littafin man asalil hussein sannan juma'a za mu fara karatun sharhu sunna na imam tahawi malamin musbahu ko kai ko malamin shano wani ya kamata ya rubuta sanarwa a shafin mu na facebook za mu fara karatun nan ba za mu jira ba so saboda haka akwai bayan Allah akwai wani dan uwa da aka ce yana zama karatun nan na kasa gane shi sunansa edi shine sunan da aka fi saninsa da shi Allah subhanahu wata ala ya masa rasuwa yau dinnan ko jana'iza ba a yi ba gobe za a yi rabi'u edi ko to an ce an musanarsa da edin edin ya danna rabi'u ko to Allah ya ji kansa in za ku iya tunawa alaikum assalam wa alaikum assalam to Allah ya sa na sani eh mun yi sallah a masallacin eh